ƙaunaci Allah in ta kasar da kaka shiga. Ya ku bayan Allah, Ubangijin mu Allah malaukakin sarki ya halitta gangan jiki ya sa mishi wani nama daya wani sai kan nama guda. Wanda ke ce masa zuciya. Ki zama magana game da topic maudu'u yau shine customer kalbi shine busassan zuciya mana zuciya mai karfi mai bayani wannan zuciya mai karfi zuciyar da ke da karfin da ya fi dutse a karfin shi ma ya fi karfe ta kwatanci komai zai shiga ciki ba zuciyar ya mutu ba ne a ya wuce mutuwa zuciya wanda yake ya bushe ba alkhairi cikin sam wannan shi ne tattakin da zamu yi iya gudu-gudu ubangijin mu Allah ka ba mu ji da riko ya ku bayin Allah اعلموا أن القلب أشرف أعضاء الإنسان kowa ya sani abin da ake ce ma zuciya wanda ke cikin gangan jikin mutum abin da ke ce ma zuciya heart wanda ke cikin bodin mutum gangan jikinka jama'a shine fiyayye gaba cikin jikinka in nan doko hannunka da bakinka da hancinka da idanuwanka da kafafuwanka da kayinka da cikinka da gabanka da zuciyanka in an tattara wanga part of your body in an gaggama wanga gangan jiki wanda ke da sada wanda ke da very important wanda kuma ke da dangerous ke da ban tsoro shine wannan zuciya zuciya kaban sauran bodin duka zuciya shine fiyayyen gaba na jikinka cikin gabbobinka, ka sani hakanan saboda me ja'alahu Allahu wi'a'an lil khair wa dhikr wal hidayah Allah ya doki wannan zuciya Allah ya doki wannan heart Allah ya maida wannan wuri zuciyar ya zamo shine matattaran alkhairi shine matattaran alkhairi Bimana in dai kana tare da alkhairi alkhairi zuciyanka zai nuna wurin Allah ke aje shi Allah ya mai da wannan zuciya ya zamo ne inda zai ringa tuna da Allah kuma yana ambaton ubangijinmu Allah ne zuciya sannan wal hidaya Allah ya mai da wannan zuciya ya zamo ne. ibamo shi ne wuri wanda yake na shiriya shiriyan ubangijinmu Allah madaukakin sarki ya ku bayin Allah kowa ya sani abin ake ce ma zuciya ko gangan jiki ka'idan lil jawari wal abdan zuciya shine abin da ke shugabanta shine abin da ke shugabantar sauran gabobin jikinka da hannayenka da kayinka da kafafuwanka da cikinka da gabanka da gabobin jikinka duka ana neman direba wani ne presidentinsu wani ne shugabansu wani ne baba wani ne babba cikin wannan gabobi wa ke tukin wannan mota wannan motar na in ka zo da shi kiyama in ma annun dama za a yi ko annu hagu za yi annun dama aljanna kenan annu hagun wani wuri daban kenan Allah kiyaye wanda ke rike da stiyan nan wanda zai tuka wanda zai tafi da wannan mota har ya shiga da wannan aljanna kafa ya shiga gangan jiki su shiga wanda ke rike da wannan wannan eh, wannan eh, sunan shi wannan stiyan nan abin tuki shine gangan shine eh, zuciyanka zuciyanka shi ke control jikin duka zuciyan shi ke mallakan sauran jikin yake tafiyar da su sannan jama'a ka sani wa lin najah sannan wannan zuciya in dai ka samu aljanna in dai ka samu dacewa har dai ka samu dacewa to dacewan karanta shi alkiyama ya fito ga zuciyar da ke tare da kai yau ya fito ga zuciyar da ke cikin gangan jikinka shi zai nuna kai ka samu dadin kai ran tashin alkiyama ko dai baka samun dadin kai Zuciyar ga shi ne gwada ma ba ni na fadi ba haka Allah ya fadi cikin alkur'ani ya ce yawma la yanfa'u malun wala banuna ranar tashin alkiyama in mun tattaru gaba Allah la yanfa mal abinda mutum ka tara na kudi abinda mutum ka samu na sarauta abinda mutum ka samu na yara Allah ba zai Allah wannan ba za su kai ka aljanna ba ka zo nan tashin alkiyama mai kudi su ne masu arziki cikin duniya wannan bai kai ka aljanna ka zo nan tace alkema wayanda su suka haifu da yawa yaran maza da mata wannan ba zai kai ka aljanna ba da wanda wadanda su ne su ne shugabanni cikin duniya president wannan ba zai kai ka aljanna ba abin da zai kai ka aljanna filin kiyama Allah ya ce kudin da 'ya'yan ba za su yi maka amfani ba sai dai in ka yi su su anya alkhairi ma'anar tafsirin kenan abin da zai maka amfani illa man atallaha bi kalbin salim cikin mu nan da mai kutuba da mai jin hutuba da yara da manya da maza da mata man atallah wanda zai zo a gun Allah wanda zai zo gaban Allah kiyama bi kalbin da zuciya heart zuciya heart ba ce annu ba ba ce kafa ba ba ce baki ba ba ce Allah ce kalbin salim zuciya wanda yake ba ciwo ciki zuciya lafiyayye zuciyar da ke da lafiya shi ne shiga aljanna zuciyar da ke da lafiya shi ne zuciyar da Allah ke nema to wanga zuciya wanda ke da lafiya shi ne kishiyan zuciyar da bai da lafiya shi na bari zuciyar da ke da lafiya zai yi magana game da zuciyar da bai da lafiya har wannan ma ya wuce wannan wuri har ya zo ya samu ya kai matsayin kasuwatul qalb don muna da zuciyar na akwai ciwo sai muna da zuciyar na, shi ya bushe gaba daya ba abin da za ya yi ba shuki balle ka kowane abinci Allah ka kiyamu da busai sai zuciya jama'a kamar yadda muka ce zuciya shine matattaran alkhairi kaga mutum na aikata alkhairi cikin zuciyar shi fito kaga mutum na kunyan mutane cikin zuciyar shi fito kaga mutum na tausayi ina tausayi too much cikin zuciyar shi ne kaga mutum na da gaskiya cikin zuciyar shi ne kaga mutum na yin wani abu na bauta cikin zuciyar shi ne bai tarayya cikin zuciyar shi fito bai yadda zuciyar bai karba to wannan zuciya kalbin salim kenan haka nan no wannan zuciyan guda guda kuma Allah ya yi shi kuma yana zamo wuri kuma wannan zuciyan nan kuma wa huwa aidan makanan lishar wal fasad zuciyan nan no na wani yana iya zama wurin barna yana iya zama zuciya ne wanda yake na mugunta zuciya ne wanda yake ghafilan anillah zaka samu wannan zuciya wanda yake ya buse zuciyan da ke da karfi zuciyan da ya mutu zaka same shi ghafilan anillah yana rafkanuwa game da ubangijin Allah wannan zuciya yana rafkanuwa game da Allah bai taba tuna da Allah bai taba tuna da Allah yana rayuwa ne kamar da ba ubangiji uksimu billah ina mu koran su kan wanda mimbari har wa yau muna da musulmai dalima wanda mun da aka mu cikin musuluncin ga har wa yau akwai waɗanda ke shakkan kiyama eh suna cikin maza suna cikin mata suna cikin masallaci suna waje suna shakkan kiyama yana yanzu yana kamar abin da kamar story ne amma suna kowalin waye samari ya ce malam kana da show kana da show an taye mu na katin shi ina turai wai suna gada mani su zallansu kuma wannan shi ya sani ya yi firi wani su kaya ka doki rayuwansu cikin unguwa ka je cikin maka bai raka maku Allah bai yada ba bai yada ba ina shakka domin rayuwan da yake yi ya manta da ubangiji ghafilan anillah zuciyan da yayi mantuwa da ubangijinsa tarikan lilwajibat zuciyan da ya bar abin da ya zamo dole kan ga ubangiji ya bar wannan dole dole ni kan shi yayi wa Allah sallah amma yana da kwanciyar hankali in yana cikin aikin kanshi ko wasan duniya yana da nasuwa ya kare abin da yake yi ne zai yi wajibin da Allah ya sa samari na da kwanciyar hankali ya duba football a tashi ana magrib da lisha suna damun masallatai da ke unguwa kuma dukkan su ba yaran Allah she kadan za tarikan lil wajibat yana da arziki zama kun dace da ni ko ba ku dace ba kamar yau musulmai sun fi da zakka cikin wajibai addini eh musulmai da mazarma an fi da zakka cikin five pillars of islam an cire shi yau zakka dai an cire shi a eh, zakka ya mutu kura da muka yi hutuba cikin wata ke kenan kuma eh, bakwanne biyar masallacin Sheikh Umar Imam Ahli Sunna wal Jama'a ubangijin mu Allah ka kara mai imam lafiya irake mu nisa ina so komin bari. imam ya ce malam ba hau mimbari yanzu yasa nake kawo ku amma ku bar wazin zakai yayi yawa mana abin da imam ya bani ke sako waye yawa an fi da zakka cikin arkanin islamu ba cire wani samwo. ba cire wa sam ka samu wani mai kudi ma alkhairin shi alkhairin shi ya fi zakan shi yawa amma wallahi alkhairi mana sadakan shi ya fi zakan shi amma wallahi sadakan me ya sai yin zakka in dai zakka addini ni in kuma zakka dole ni kan da ubangiji kan mu kan talakawan mu kamar yadda sallah ya zama dole matalaka da mai kudi azumi ya zama dole matalaka da mai kudi she hajji ya zama dole ma wanda ke da iko saboda kada ba mu wahala zakka ya zama dole ma wanda ke da iko in dai haka nan na gaya muku stosin da ke mamobi zuwa akira ko ina cikin duniya in dai mutum ya shirya kaya cikin shago ko me yake tsere a gaya mai zakka ya kama shagon nan ya yi lissafi kowane shekare ba talakawa ba yin ba cirewa jaba da ka samu wanda zuciyar shi ya mutu yana barin abin da ya zama dole kan shi ga ubangiji za ka samu mai shi kuma lahiyan Sunanin mustafa ya bar wajibi in ka dorin sunnoni na annabi muhammad har dai ya tambaye ka azumi a tani alhamis nan dole ne kace a shi ta alhamdulillah a mun kare ramadan na jana batun sita shawa shi sita shawa a alhamdulillah malam wai ranar laraba mun yi azumi a rafa gobe layya wanda wannan azumin na shi a ba dole bane optional alhamdulillah ya zo ya yi nafila raka biyu ya yi nafila raka biyu ya yi sallama raka biyu ya yi sallama ya zama ya yi zikiri kadan a yi azafar da shi ya kuma tashi ya yi raka biyu ya yi nawa ya yi shida gaba da baya biyu fudu gaba biyu baya a alle kiyaye har ya tashi cikin dare yana nafila abin da duka ya zama sunna sa kowane friday blade na hannun shi zai zuba gemun shi zai cire duka ya tambaye ka kana da ayar da ke gwada kamar dole ni in ji wani da zai mini gadama wa kira ni na fito saudiya na yi karatu wasu sun je hajji sun gan fitan sarkin saudiya da ministers na aka sa cikin hotelin nan sun kwakware gemus amma mun zo mun ce musu dole ne na ce an aiko maka sarkin saudiya ka duba inda mutum ya biyo ku zuba inda mutum ke shiga da mutum shi da jama'a in an ce abin na sunna ne wanda ke wasa da sunna wallahi ya yi wasa da wajibi wanda ke wasa da umra ya yi wasa da hajji wanda bai girmama nafila bai girmama sallah wanda bai girmama sadaka bai cire zakka ya kai ka zuwa Ka kai mamakin wadansu domin sometimes abin da sana zabe kutuban ga annabin mu annabi Muhammad wanda yake shine fiyayyen halitta Allah ba zai bar annabi ya bace ba bai yi Allah bai zai yadda wani annabi ya sabo ba a shi yasa annabi Yusuf ya kusa alayhi salatu wa salam isa annabi Yusuf lokacin da matan sarki ta nuna abin da za ta nuna na matantaka ta kusa da annabi Yusuf wala kada hammat bi wa hamma biha ta gurfanar da shi in an ce hamma shine sun sungu na cikin kafan juna sauran gaba ya shiga cikin gaba Allah ya ce tashi sam laula an ra'a burhan rabbi Allah cire shi wuri domin bai yiwuwa annabi ya haka nan annabi Muhammad abokin malaika Jibril abokin malaika Jibril wanda ya zunguna wahayi ya sauko Allah na direct zuciyar shi da halisin shi wa ma yantiqu anil hawa bakin bai fadi komai shi ni na fita ya fadi kafan bai zuwa ko ina malaika jibril na bayan shi ana directing shi ne amma ka duba addu'an nan annabi ke saboda ya fahimci wazin yau ga ce ba ni tsoro annabi ke addu'an ga annabi ya kasance kana min du'a du'a'in nabi mafi yawancin addu'an manzo Allah yin halitta ya mukallibal qulub ya kai mai jujjuya zuciya ya kai mai jin tuye zuciyar mutum mutum ya tashi mumini mutamassik yana rike da addini mai wazi ka zo karshe kana jin wani storin shi na risar Allah ka yi kuka haka wani zai kare ba ka samarin ya tashi ba ba haka ya tashi ba yarin da ba haka take ba eh, wannan manzo wanda ke tsoro sai ce ya mukallibal qulub ya kai wanda kake da iko ka jujjuye zuciyar mutum me si me ladabi Allah a waye gari ya zama mai girman kai mai girman mutane ya zama mai girman kai gaba daya mai bauta Allah ya zama mai gudun masallaci mai amana ya zama mai kwashe amana yana ci mai tsoro a ce a ah, amma duniya ba yi zama ne ba ya sake wo ba ke Allah ya juya zuciya kenan sal annabi ya ce ya mukallibal qulub ya kai mai jujjuya zuciya sabbit kalbi ala dinik wa fi riwaya ala ta'atik ya kai mai jujjuya zuciya ya mai da zuciya arne arne ya zama musulmi ifin da annancin ya same imani ya kuma bari ya zama mai kira zuwa ga Allah ga su Khalid Yasin ga sunan masu wazin Bible ga an fin da kafirci aka samu imani ya mukallimal Malkulu mutum na rike da sunna annabi Muhammad suke gwagwarmayan sunna a waye gari yana kiyayyar sunna Allah ne ya juya zuciyar domin Allah ya san gaibi ba alkhairi mai jujjuya zuciya sabbit kalbi ala dini ni annabi annabi ko baka yi addu'a ba Allah bai juya zuciyar ko annabi ko baka yi ba Allah bai zuci amma yana addu'a sabbit Allah ka tabbatar da zuciyana ala dini kan addinin kanga harin bar duniya tabbatar da kan addini kaka bar zuciya ne ya juya ni annabi balle yin wana to in da haka ni da kai ya kamace dole mu yi ta addu'a mu yi ta addu'a zuciyar na Allah tabbatar da shi me yasa jama'a kowa ya sani wa ala qadri hayatil qalb takuna hayat lil jasad war ruh rayuwa rai rai mai kyau rayuwa mai kyau in zuciyar mutum ya samu rayuwa mai kyau zuciya ya samu rayuwa mai kyau rayuwan tauhid rayuwan kunya rayuwan girmamawa rayuwan sadaka rayuwan sanin ya kamada in zuciya ya samu rayuwa mai kyau to body shi ya futa Allah a body ya futa ka ta gangan jikin cikin dare ya tashi ka gangan jikin za shi umra ka gan kafan na za shi masallaci ka gan cikin na ya doki azumi ka gan bakin nan na subhanallah ka gan ido na na kulli haramu kagan gaban nan bai shiga sai na matan shi zuciyar yayi kyau yana direct gaban duka yana ina ina gwada ma jikin duka ku yaka zuciyar yayi kyau wa ruh in zuciya yayi kyau ranka yayi kyau amma abin da mutane da yawa ba su sani ba hankalin mu duka yana kan ciwon jiki hankalin kowa na kan ciwo na jiki sai kowa na protect jikin shi akwai cikin masallacin ga wadanda ba su shan milik sam amma yana shiga ransu wallahi abinda ke bani tausayi kenan Allah ya ji kan malam Uwaimir Allah kai mishi gafara cikin maganar shi nayi aro malam Uwaimir yace abinda da wai duniya ba dadi sheke ce duniya ba dadi ka je hospital doctor guda na zaune yace yes next person me shi ya shigo shi ya shigo ya zama a auna shi ayi komai dokta ya gaya mai boss mai gida ka mai da hankali laifinka ya yi dangerous in baka bar shan milik da nama da air condition ba ka samu stroke ka bai sakagan yan kudi suna barin lori ne je suna yawo yawo ne asuba suna tafiya cikin estate an hana shi air condition aka hana shi cin nama aka hana shi shan milik wallahi aka hana shi cin wani sobi kaga abinci na wani ke cin kai kuka bai ya ci sakwada bai ya ci shinkafa shinkafa ma sai an dafa zuba ruwa an dafa zuba ruwa eh, eh, an su stop shi wai saboda bodin shi yayi kyau baka bai su samu ciwo don yayi shi mai shi na bin wannan ina bin bai wasa bai shan ruwan sanyi bai shan malt bai shan sugar ina jikin ina jikin bai son jikin yayi malai wai me yace wai wannan kujeran nan no in wani ya tashi ya fita ka ce les sai wani kuma ya shigo sai ya zama dokta ya duba idon shi ya bude bakin shi ya sa karfe ce hey kai ka yi kokari da shan miliko ba ka da jini ka yi ta cin nama kuma ka samu ɗaya dubashin da bai saye amma wai yi wani kuma ya yi saye amma wai kare yi kowa cikin suna na kokari ya yi saboda me bai son jikin ya yi weak bai son stroke bai son hypertension bai son bp yana bin direction doctor amma abin da muka manta wannan jikin nan da ke ciwon nan wallahi the same thing zuciya kuma na ciwo zuciya kuma na ciwo ba ni na ce zuciya na ciwo ba Allah shi ya ce zuciya na ciwo cikin suratul bakara Quran chapter 2 verse 10 Allah ya ce fi qulubihim maradun fazadahum Allah marada fi qulubihim marad فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون التي في قلوبهم مرض wadansu mutane cikin zuciyarsu akwai ciwo yadda wadanda suka duba ciwon jikinsu ba su cin komin nan Allah kuma na gaya maka fi kulubihim marabun cikin zuciyar wadansu akwai ciwo ka karyata Allah wa cikin zuciyar wadansu akwai akwai ciwo fazadahumullahu marada Allah ya san wani ba su shirya sai Allah ya kara musu ciwo kan ciwo in ba ciwo ba in ba ciwo ba an na in ba ciwo ba an na cikin parliament shekaran da mutane ke jin yunwa bank na samun loss mutane na kwace arziki ana barnati ana ku cikin duniya an na ganin parliament batu namiji ya aure namiji kuma ba dokan wannan time ai ganin batu batu education da abinci Afirka duka ya wani su ya damu namiji ya kwana da namiji a yi shi law bayan kamar zuciyar shi akwai ciwo ba akwai ciwo Allah kuma sai ya kare ciwo kan ciwon nan walau ma azabun alim amma ciwon jikinka mai ciwon sikiri mai ciwon hypertension mai ciwon bp mai ciwon stroke mai ciwon makafu wallahi Allah bai sa ka wuta saboda bp da stroke inda ka yi bauta amma ciwon zuciya Allah ce walahum azabun alim na kai ka wutan jahannama bima kanu yakthibun saboda ni Allah na magana kana canja ta magana wani ciwo akwai ciwon tarayya cikin zuciyar wani su musulmi na sallah wallahi shai bala'i bai zo ba ya je gida ya gaya maka mangan zai tafiya saboda problem ya yawa har wa yau babanni mu sun zo suna sai wa kirawo amma har yanzu suna cikin tarayya samaru na musu Allah ka shiryar da su sun kama rongwe suna bi na ga wani bidiyo yau asuba na yi kuka a na rokan Allah ba editing bane kamin yi wazi wani kabari da aka aje gawan ba bisa an yi ne kamar an yi daki na aka sa idan ake yin ne ana magana mutane kowa ya mutu a kai shi makabantar musulmai me shi wali ne mu mun yarda wali ne a kai shi a bisa shi kada yi cement kada yi komi amma aje gawa yaran mata sun je kun san muna cikin shekarar maulidi yayi muna cikin shekarar maulidi ke kamar sun je wani wallahi suna addu'a Allah mu wai mu mun zo suna rokan gawa mun zo mun aure muke so ka ba mu aure ka ba mu aure aure suke nema yaran mata wurin gawa zuciyarsu akwai ciwo akwai ciwon girman kai cikin zuciyar wadda su akwai girman kai ya rena wanda ba renawa ya rena wanda bai kamace a rena ba girman kai na cikin zuciyar wadda su sannan zalunci girman kai zalunci shi ba ciwon zuciyar zalunci Allah ya eh, ya zalunci Allah ya zalunci mutum kuma hankalin shi kwance yayi komi saboda nasa hankalin shi kwance wannan kuma ciwo ne da hasada da sauransu da ke mata ka kawo duka ciwon zuciyar wa ashadduha ciwon ne fi kowane ciwon sanani kaswatul qalb shine busassan zuciya zuciyar mutum ya zo yayi karfi yayi karfi yayi karfi har ya kai inda ana wazi bai shiga ana wazi bai shiga sai sa annabi Musa alayhi salatu wassalam da fir'auna da hamana suka ba annabi musa wahala annabi musa ya gaji allah ya gaji wa amma annabi musa ya san allah ya yi shiryar da fir'auna oh, ya sani ya san allah mai tausayi ne annabi musa ya sani ya san allah ya yi shiryar da fir'auna kuma ya shiga aljanna annabi musa ya allah na yi wahala da shi too much yasa ku duba mugun addu'an na annabi musa ya mai ya ce allah ke ka ba shi kudi da yara da mata ka ba shi sarauta kuma yana barna Allah kana kallon shi amma addu'a na yau itmis ala qulubi Allah na son ka kulle zuciyar fir'auna kaka ba shi chance ya tuba shi Allah ce na karbi ko dai san Allah ya kulle zuciyar ka kai wahala yasa muminai kadan da ke cikin unguwa muminai kadan da ke cikin rayuwar duniya yau 2023 muminai kadan kadan wanda ma imanin su ma bai da karfi domin sunnatun min al-awwal muminai sun wuce Abubakar Siddiq da Umar sun wuce wa kalilun minana kadan na mawo muna gajiya domin kayar kana zaune ka don wani wani yayi wani cikin tv ko facebook ko kan sitin ga ka yi tunani kaman ka mutu ya mutu zai yi wani ah, musulmi ta yare musulmi ta sa kaya ka ya da kai haka dakanta dakanta kai dakanta mana fi kudurihim su zuciya shi akwai ciwo Allah ka kiyamu da ciwon zuciya أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم من يعفي وألا ألا كيعفي alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi alkarim bayan mun gode wa Allah muka yi ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khutubar mu yau muna batun kaswatul qalb wannan manzon Allah ya ji tsoro ya roki Allah kiyaye shi kuma Allah ya cika ma annabi alkawari har annabi ba duniya zuciyar shi na kan addini har annabi ba duniya Allah ka tabbatar da namu kan addini ya ku bayan Allah karshen khutubar mu game da zuciya wanda yake ya buse mana zuciyar da bai karban zikiri bai fidda hawaye bai tashi wanda yake karban kowane irin kazanta kuma kuma ya defend wannan kuma da ayoyi da hadisai ya ku bayi Allah wanga zuciya zuciya ne wanda yake ubangijinmu Allah ya kiya kuma ya bada wani in ji Malik bin Dinari ya ce ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب مالك يتي wai ba wani jan kunne ko azaba da Allah zai yi wa mutum cikin duniya yana da rai bai mutu ba ya fi kowane azaba yake azaban da Allah zai bar zuciyanka ya mutu malam wani zuciyarsu ya mutu Allah ya mutu ina jin waka duba ana buga mai waka masu wakan zamu an buga an buga an buga da fara buga eh, babban mali an buga aka buga aka buga aka buga kai sai wani ya fara kuka wallahi mukaddima ya fara kuka babban mali ya tuna babban mali ya zo wurin jin Qur'ani kamar kamar na soki shi ana wazi kamar na jima ciwo ya ji kida sallah kamar da kashe shi in ya ji batun tawhid kamar ya mutu in ya ji batun shirka yana jin daɗi zama mu mai da hankali zuciyan ya mutu in Allah ya dubiya mai ya fani shinka ya ja kunninka ya je kunninka wani suna ciwon jiki ana tausayin su ana kuka wani na ciwon zuciya ana girmama shi ana bashi wani rabu a kiyaye wa kad haddada Allah kusatil qalb Allah ya ba wayanda ke da ciwon zuciya mai karfi wani fa qala jalla wa ala sai Allah ya ce fawailun lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah ula'ika fi dalalin mubin Allah ce fawailun wa wutan jahannama da ke cin naman mutu ya tabbata ya ci qulubuhum ya tabbata kan waɗanda su ya yayi ciwo ya bushe ya mutu ba su komi kuma ya ci komi ya sha komi ya fadi komi bai sauran kuma kowa zuciya ya mutu ba Allah ba ba duniya ba kiyama ba bai ganin komai sai da abin da zuciyar shi gaya mai wai zuciyar ya mutu kenan Allah ya ce a gaya mai qasiyatu qulubuhum min dhikrillah zuciyarsu yayi karfi bai karban wazi na ubangijin mu Allah ulaik wayannan mutane fi dalalin mubin suna cikin bata wanda yake a bayyane Allah kiyaye ayanmu na karshe min athari kaswatil qalb yana cikin alamomin da za ka gane kamar zuciyar mutum ya mutu alama kawai alamomin sun fi hundred. sannan maganin magani wanda ke da wannan ciwo ya zai ya samu magani ya cire kurani ya shi amma ba lokaci guda alamar da ke nuna zuciyar mutum ya mutu an yi jahirar insani bil ma'asiya ka samu mutum ya fito ya yi fito na fito eh, ya yi fito na fito ma'alla fili kuma gaban mutane yana sabon Allah abin da tarayya ne Allah ma'ira yana yin kuma fi kamar yadda kaga sandboard jale ba easy bane ba easy bane in kana da imani ka kada ka haggaci kawai suka yi ciwo yau mai boka yana advert cikin tv gwamnatin mu na kallo mutum ya zo cikin gtv utv da sauransu na kira suna kadan yana advertin yana advertin yanda ake camu kudi yana cire dole ya aji an ba shi tv station ghana yana juya kudi ya zama dole ya ajiye cikin tv ya ajiye nomba. government saboda Allah ku ji tsoron Allah a kama bawan Allah zo ya mai kudi ya ba gane mana ko dai baka ba ai yana juya kudi bokan shirka ne aje sambod koyina biyan bokan da ba su wahala su suna boye ciki da kamin ka samu mai boka sai kai tafiyo da kamin ka samu mai boka sai kai tafiyo ka bar akra kadan ka je ka fara shiga daji ka same su wuri sun biyo mu cikin gidaje mu da yawan kuna kuna suke zama wannan ka zama da mai boka cikin gida sake dakin nan ka fita ka je ka hayi wani wuri kai da talauci da wahala ke ana yi ma Allah fito na fito ka samu wanda ke laifi fili kuma yana ma kuma yana defend samu hankuri ciwon zuciya kama shi wa yastahinu bi nazarillah bai girmama Allah sai mutane in dai inda akwai mutane akwai wani bai bai yau bai yi akwai mutane wurin amma ba mutane shi da Allah kar yayi bai girmama Allah sam gomma shi da wanda bai girmama Allah bai girmama mutane domin wanda bai girmama Allah cikin mutane yana girmama Allah gefe da wanda bai girmama Allah cikin mutane ko gefe ya duwa ta yi shiri shirin las karuwanci ko ta wuce gaban ku ya cuce matan shi a kira shi kuma ya batun manza ya yi ma mutane yi ma Allah to ka san wanga yake las yake bango kenan Allah ka tausaya mana Allah ka wanke zuciyarmu Allah na gaya mana cikin alkurani ya ce ألم يأن an آمنوا أن تخشع قلوبهم wa ma وما نزل na الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون سرك الله العظيم التي ألم يعني للذين آمنوا التي لو كتب كيبا جماعة كتب كيبا كتب آية كرشين سوكا ألم يعني لو كتب بيبا كمان أتي مطوب kasha wite kai zinete kai karyate kai chachete shaka ce aba yanzu da ya yayi ko dai yayi mana kai ta yayi alam yani lil ladina aman lokaci bai kai ga muminai ba muminai lokaci bai kai ba time bai kai ba kun yi rayuwa tun bayan 1990 har 2003 kuna cikin tarayya da Allah kuna cikin roka mutum na rokan annabi biyan bukata ina rokan annabi biyan bukatan shi mutum na tarayya da Allah ina sallah ina sallah ga layoyin cikin shi abu ya bace wajajen gidan mai sisiya yaran mata sun kwace city ba wanda zai yi hana su kowai rika girman shi kuma su ba kayya politicians na saman talakawa ba talakan da zai magana kulle ka Allah both NDC MPP duka ana saman talakawa mutum guda na jin daɗi mutum guda na rike da kudin mutane kamar 3 miliyan ba wanda zai yi magana yan shan wuyi sun kwace unguwa kai wasa sun sun sa maka ido yan bidiya sun ci gari yan tarayya sun karbi tv har ya zo kai mai rike da addini ya zama mutumin banza ko ni ya nyama wani mai shan wuyi ke shan wuyi ba gidan wani ke zama ba wurin da masu shan wuyi ke shan wuyi ba filin wani bane ba filin wallahi ya zo je container ka je ka kore mai shi Ba filin ka ne amma sun kwace unguwa na sai da Allah ba yadda sai da musamman da sai Allah ka kulle su an bude su domin su ke defend ballot paper ba wani MP ko minister a shari'a maka siyasa wallahi muna tare Me tare da kai bai yin ni da yaran sun defende shi alam yani ladina lokaci bai kai ba an taksha qulubuhum li dhikrillah me shan wi me karuwanci me cin haramu me tarayya tan bai kai kowai bari ba an taksha qulubuhum li dhikrillah wama nazala min alhaq da abin da yazo mana na gaske wuri annabi murika wala yakunu kal ladina utul kitab kamu zama kaman waɗanda aka ba su littafi yahudu da nasara an ba su littafi su shirya an ba su littafi su ga anya sai suka rika littafi suka bace kuma kan mu zama haka nan ma fa tala alaihim al-amad saboda sun samu zamani dewa fa qasat qulubuhum sai zuciyarsu ya bushe yayi karfi wa kathiru minhum fasiqun amma dewan su mutanen banzan mutanen wutar jahannama kan mu zama haka nan ya ku bayin Allah mimbarin ga tayi mu da shedarin tashin alkiyama abin da ake fadi kan mimbari na fadin gaskiya duka su yi mana shaida iyakan karfin malami kenan malami baka da limit kuma in ka soka kan mimbari ka yi shiru baka ba ka zama mutumin banza in ka hau kan mimbari ka yi kuwa ka bar shugabanni da sarakai da politicians ka bar musu sauran amma ko ya sani kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan mu masu kiwo ne Allah ya tambaye mu abin da ya bamu kiwo na ilimi mun fadi namu ko masu yara ku duba yaran ku yan siyasa ku tausaya mai yan kasan ku yan shan wi ku bar mana lungu lungu mu ku shiga cikin daji kuma ku yi tuba ku koma zuwa ga Allah masu tarayya su bar tarayya masu laya su sunke laya masu shigan boka su bari masu wasa kan titi suna sa su bari matan aure masu zina su bari kowa ya tuba saboda lokaci na gaba shine mutuwa an jayin hisabi Allah kiyaye Allah ka ba mu zuciyar da ke da taushi اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ina zo kan wanga mimbari ina addu'an taziya ma imman hajiya fatima imman aminu lamti wanda ta bar duniya muka bisa ta shekaran jiya da imman malamin malam ibrahim daga abile kuma muna musu taziya ubangijin mu Allah jikan kan iyaye Allah kai musu gafar, Allah ka ba aljanna mu lokacin mu zai kawo Allah ka samu kare duniya lafiya muna tare da sofofi da manyan mutane cikin masallaci Allah kaka gama musu sufanci da ciwo Allah kowa ke da soho ko soho Allah ka sa su kare lafiya wanda ke zama cikin masallaci yana jin jiki yana malam yi sauri da ne sha magani kana can mu kwarai to Allah ka warkar da shi Allah ka bashi lafiya samari kuma Allah ka shiryar da shi masu neman su fita saboda anya gida ba kyau Allah ka bude musu wannan suka fita kuma Allah ka shiga da su wanda ke zama da gida Allah ka sa albarka inda kowa ke kadan kadan Allah ya sa albarka Allah ka rayar da muka sunna annabi Muhammad Allah ka kashe mu kan sunna annabi Muhammad Allah ka tada mu cikin safon annabi Muhammad Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima amin subhan